قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى sai annabi Musa ya ce, A'a, ku fara jefa abin da ke wurinku, sai suka jefa abin da suka zo da shi, sai ga igiyoyinsu da sandunansu da suka jefa, ana surantawa annabi Musa kamar sun zama macizai. suna motsawa da sauri a sakamakon tsafinsu.